يوم تبلى السرائر ranar da za a fito da abubuwan da suke ɓoye a yaya abin da zukata suka ɓoye na aƙidu da niyoyi da sauransu a ware nagari da wanda ba nagari ba